To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda kuka sani da sunana dai Adamu Hussein. Um, ina mai farin cikin sanar da ku cewa yau insha Allah karfe 8 na daren yau juma Za mu saki sabon shirin mai suna ƙauyen mu. A ƙauyen mu ne za ku ga yadda ake cin kajin jama'a. Za ku ga yadda Adamu Hussein da Dan Ilis ke cin kajin jama'a. Adamu Hussein da Dan Ilis kai abubuwan da ba zan ce komai ba yanzu kawai dai mu tarba ni da kukan karfe takwas saboda yau ina ga tun yanzu zan shiga youtube na shiga na zauna na kwanta na jira karfe takwas ne saboda za ta fashe yau sadan da wannan damar nake so na ba ku hakuri a bisa rashin sake muku birnin so da bani ba akan lokaci wallahi mun samu matsaloli ne sosai amma wannan nan gaba kafin mu saki aikin za mu sanar da ku ku kara mana hakuri adamu ne ya gode